Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya na yau litinin 17 ga watan janairu shekarar 2022. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumin ɓannar da dutse mai aman wuta a karkashin teku ya haddasa a ranar Asabar. da yammacin jiya lahadi 'yan sanda a birtaniya suka sanar da kama mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar texas a na amurka Afiya Siddiqui wacce ta kware a fannin kimiyyar kwakwalwa 'yan Pakistan da ta yi karatu a nan Amurka. Ita ce wadda mai garkuwa da mutane a jihar Texas ya bukaci a saki a ranar Asabar. Kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya fara ziyarar aiki a jihar Tawa mai fama da ayyukan 'yan bindiga mai iyaka da kasar Mali. Cikin daji a tara mutum a kashe shi kana cikin gidan ka kwance ma a zo a kashe ka. Shugaban kasa ya zo a kawo sulhu a sasanta bisan ga abin ya kawo mahita bisa zawo ga ta shugaban kasa bisa rashin kwanciyar hankali da ke da kwai cikin kasar mu ta Tawa. Rashin audugan mata a lokacin al'ada yana hana 'yan mata zuwa aji a kasar Ghana. Lamarin da ke mummunan tasiri akan karatun 'ya'ya mata a kasar kasar ni dai in ya zo gaskiya ne ni dai ban zuwa su. wata bi kuma ina su in ya zo shan je in fadda cicen mu dai ya san in ya zo ni na wannan dai bayan zan na wuji guda ma masu fama da nakasa a jihar Neja Najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su ga yadda ba su samun tallafin inganta rayuwarsu daga gwamnati. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro ka kuma ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar barnar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar. aman wutar ta haddasa toka a tsibiran ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun tonga jami'ai australia da new zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar barnar da ambaliya ta haddasa a kan shaguna da gidaje a bakin tekun aman wutar da ta faru a ranar asabar ɗin da ta gabata ta lalata waya ɗaya tak da aka sanya a ƙarƙashin teku wadda ke samar da hanyoyin sadarwa da yanar gizo ga jama'ar tsibiran gyaran wayar ka iya kai daga mako ɗaya zuwa uku Hukumomin Tonga sun ce toka sanadiyar aman wutar ta gurɓata iskar yankin ta kuma gurɓata ruwan shan tsibiran. Suna kuma roƙon mazauna yankin da su sanya takunkumin rafa hanci da baki su kuma dinga shan ruwan kwalba. Da yammacin jiya Lahadi, 'yan sanda a Birtaniya suka sanar da kawo mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. 'Yan sandan garin Greater Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa Bangaren 'yan sanda da ke yaƙi da ta'addanci ya kulla wasu matasa biyu a kudancin Manchester kuma har yanzu suna tsare ana yi masu tambayoyi. Babu dai wani bayani akan ko ana tuhumar su da wani laifi. Da safiyar jiya Lahadi, hukumomin Amurka sun gano cewa Malik Faisal Akram ɗan shekara 44 ɗan ƙasar Birtaniya kuma shine ya yi garkuwa da mutanen hudu a wani wurin sujada da ake kira Congregation Beth Israel a kusa da garin Fort Worth a jihar Texas. Kikikakan da aka samu da mai garkuwar ya kai tsawon sa'o'i goma kafin jami'an tsaro su afka cikin ginin. An 'yantar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma jami'an fannin da ya kware akan harkokin makamai a hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun harba Akram har lahira. Afiya Siddiqui wacce ta kware a fannin kimiyyar kwakwalwa 'yar Pakistan da ta yi karatu a nan Amurka wadda kuma aka yanke wa hukuncin zama gidan yari na shekara 86 a Amurka saboda ta yi kokarin kashe Amurkawa a Afghanistan. Ita ce wadda mai garkuwa da mutane a jihar Texas ya buƙaci a saki a ranar Asabar. Ana tsare da Siddiqui ne a gidan yaron gwamnatin tarayya da ke jihar Texas. Marwa Elbiyali, lauyar da ke kare Siddiki, ta fidda wata sanarwa tana mai yin Allah wadai da yin garkuwa da mutanen. Batun Siddiki na ci gaba da jan hankali tun lokacin da aka kama ta a gabashin lardin Ghazni da ke Afghanistan a shekarar 2008 bisa zargin ta mallaki wasu takardu da ke kunshe da yadda za a iya hada bom da kuma shirin kai hari kan biranen Amurka. Sai dai iyayenta da lauyoyin da ke kare ta sun musanta waɗannan zarge-zargen. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad ya soma wata ziyarar bako guda a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar inda zai isa arewacin jihar da ke iyaka da kasar Mali da ke fama da matsalolin tsaro kafin ya sauka a kudancin wannan jiha a tsakiyar wannan mako inda 'yan bindiga masu satar mutane suka kasance sanadiyar tserewar mutane da dama domin neman mafaka a gundumar Maduwa. Malam Isa Musa shine gwamnan jihar Tawa ya kuma yi tsokaci akan wannan ziyara a rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad zai soma wata ziyarar mako guda a jihar ta wajen guriyar Nijar da zai isa arewacin jihar da ke iyaka da ƙasar Mali da ke fama da matsalolin tsaro kamin ya sabka a kudancin wannan jiha a tsakiyar wannan makon inda 'yan bindiga masu satar jama'a suka kasance sanadiyar tserewar mutane da dama domin neman mafaka daga Najeriya a gundumar Madawa. Malam Isa Musa shine gwamnan jihar tawa kawo da kun sani zai zuwa wuri uku zai taya tiliya zai taya tebaran zai taya bangi duk dai nan ne abin ya kamari waɗannan wuraren uku shi ya sa mun ka zaben mai na mun ka ce shi kai can saboda talakawa suna cikin mugun hali in sun gane su vraiment za su jin daɗi don sun ji abin da ya sa su kan wannan da an ɗauki matakai su ga wannan yanzu eh, shugaban kasa ɗaya ke jira ya zo mun kuma a fara ziyara insha Allah muna godiya muna fata ga Allah Allah shi kawo shugaban kasa lafiya ya zaka shi zo shi wannan an gadi lafiya kuma da shi da duka jama'a shi kowa ya koma gida lafiya a nasa bangaren mala abdullah ra'ufu dodo shugaban kungiyar magajin nan gari da kasa bugu da kari babban magajin garin tawa ya yi muna bayanin irin matakan da suka dauka na yawa shugaban kasar ta jamhuriyar nijar gagarumin marhabin daga nan in ka dauka da gabas da yamma da kudu da arewa dukkan mutanen jihar tawa kowa zai zo kowa zai zo shi murna bisa ga zama wa gajiyara da shugaban kasa ya ɗauke ni ya zakuwa yi a nan birnin tawa balle dai wuri na masarkin baki don muna murna kuma mun yi kira da dumar ruka na niger da pratima mu kuma duk sun jiya niger duk ta ji kenan za mu karɓa babban eh, mu kainan mu eh, zumun mu za mu karɓe shi kuma shi sai zurtin shi nan tawa da lafiya ya koma da shi menene al'ummar jihar tawa ta la'akari da matsalolin tsaro da waɗansu yankunan jihar ke fuskanta ke jira game da wannan ziyara ta shugaban ƙasar ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Sunana Alhaji Abdulaziz Dambule. Mu ka san muna murna saboda yau murna ce ke gare mu shugaban kasa zai zakwa jahabu. Zakwa shugaban kasa alheri na saboda za shi ganin kurakuran da za a gyara mana a cikin jihar mu tatawa kuma alheri na zakwa shugaban kasa cikin jiha. Na farko dai shugaban kasa zawon ma da zashi bisa ga harkar tsaro zai zakwa. Kenan wurin da ya ga tsaro ya yi kaɗan zai iya bayanin wurin nan a ƙara jami'an tsaro wurin da ya ga ya kamata a gyara. Sunana Abdulrazak. baya kamar ji labarin an ce shugaban kasa zai shigo a jihar tafa lisset bisa shiga abin da ya shahi insecurity wanda da ke cikin muna mai fata allah kashi lafiya kuma allah ya sa kuma lafiya suna na hussein mun ji dadin da zuwan da zai mana shugaban kasa game da wannan tsaro na jin dadi da zuwa shi allah sa a zo lafiya koma lafiya amma sai da amar mun ji dadi sosai allah shi kashi lafiya kuma shi mai da shi lafiya mun ji dadi sosai muna fatan shi doki tsaro sosai sosai sosai ma suna na mamman alhamdulillah dama mana jiran haka ta faru kuma sai gashi Allah ya kawo wanga zauwa ta shugaban kasa mun shi daɗin ta kuma muna murna da za a yi zauwa kuma Allah ya kawo shi lahiya balle mu zancen ganin tsaro shi ya cinye mu mutu ga ƙwarya babu kwanciya hankali cikin dashi a tare mutum a kashe shi kana cikin gidan ka kwance ma a zo a kashe ka in ta kake da ka juya maka san kana bayan ka kenan mu addu'a ce gare mu in shugaban kasa ya zo a kawo sulhu a sasanta bisa ga abin ya kawo mahita bisa zauwa ga ta shugaban kasa bisa rashin kwanciya hankali da ke da kwai cikin kasar mu ta tawa ita dai jihar tawa tana iyaka arewa da kasar mali inda masu tsorin fahimtar addinin islama ke kawo hare-hare wa kasar yayin da a gusum ta iyaka da tarayyar najeriya inda 'yan bindiga daɗi ke laɓaɓuwa a garuruwan iyaka suna satar dabbobi da jama'a suna arcewa zuwa najeriya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu ta fara yi wa yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya rigakafin yara na kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafi dubu ɗari da ashirin zuwa cibiyoyi ɗari biyar a faɗin ƙasar a cewar ma'aikatar lafiyar New Zealand. A wata sanarwa shugaban shirin bada rigakafin COVID-19 na kasar Dr. Anthony Jordan Auckland ya ce yin rigakafi yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta. Ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba wasu za su iya yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar COVID-19. Yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga daukar cutar su kai wa 'yan uwansu a gida da ke tattare da hadarin kamuwa da ita. Bazuwar nau'in Omicron bai tsananta ba ya zuwa yanzu a Amurka. Dr. Vivek Murphy, kwararre a fannin fiɗa a Amurka, shi ne ya yi gargadin hakan a shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN a jiya Lahadi. Ya kuma yi gargadin cewa ta yiwu nan da makonni masu zuwa, lamarin ya daɗa muni. amma ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar a wasu wurare ciki har da jihohin new york da new jersey yanzu tsawon lokacin killacewa da mutum zai yi idan ya kamu da covid-19 a ingila ya ragu daga kwana goma zuwa kwana biyar a yau litinin sabon matakin ya fara aiki Hukumomi a haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun faɗa a yau Litinin cewa wasu tankokin mai uku sun fashe a wani wuri da ke tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a Abu Dhabi a wani hari da ta yiwu na jirgin sama mara matuƙi ne. Kafar yada labaran ƙasar ta WAM ta ce fashewar ta yi sanadiyar kisa akalla mutane uku tare da jakkata wasu su shida cikin waɗanda suka mutu har da 'yan ƙasar India da wani ɗan ƙasar Pakistan. Binciken farko na 'yan sanda a game da lamarin ya nuna cewa ta yiwu jirgin sama mara matuki ne ya haddasa fashewar da kuma wuta da ta tashi a kusa da wurin. 'Yan tawayen Huthi na Yemen sun faɗa a yau Litinin cewa ƙungiyarsu ta kai hari a cikin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, amma ba tare da ba da wani ƙarin bayani ba. Jami'an haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun musanta ikirarin farko na hare-haren 'yan Huthi. To da gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rashin audugan mata a lokacin al'ada yana hana 'yan mata zuwa aji a kasar ghana lamarin da ke mummunan tasiri akan karatun 'ya'ya mata a kasar wata ba amurkiya amina kuita ta je kasar ghana domin taimaka wa 'yan mata da wani sabon nau'in abin tare jinin al'ada da ake kira permanent menstrual cup a turance wakilinmu a birnin kumasi hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto bincike dai ya nuna cewa 'yan mata masu shekaru goma sha biyar zuwa goma sha tara ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke jinin al'ada bisa dalilin rashin kuɗin siya audugan da za su saka a nan ghana akwai tarin ɗalibai 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a daidai lokacin da suke fama da al'ada matsalolin dai sun hada da matsanancin ciwon mara wasu kuma rashin audugan mata ne mai inganci tare da matsanancin talauci sunana kulsu Mali? ina 17 na ke zuwa Mighty Royal. Ni dai in ya zo gaskiya ne ni dai ban zuwa sku Wata bi kuma ina sku in ya zo. Ce je in fadi da cicen mu dai ya san in ya zo ni na wannan dai in ya zo. <laughs> Ban yanzu na wuji guda ma. shin ta zufa wata bi ma ina yin kuka sosai sunana na samu hawatan 19 daga pakusai sitches tana cikin prayer ka dai kamar ka na ciwo yana da ciwo like baya ka je school because ka je su ka ce ka zama na class ma ya ta damun ka focus ka duka like bai zuwa kam da sannan ke gwadawa ka wanda shi school like yau da yana cikin prayer sha bai da kudin sin pad sa like shi je school a jikin shi ya bata shi kuma zo gida don bai da shi ko me yayin mafita yayin da majalisar dukkin duniya ta tabbatar da neman ilimi ga yara mata a matsayin ɗaya daga cikin manufofin raya ci gaba mai dorewa. Her Royal Highness Amina Takwaita mai fafatukan kare hakkokin bil'adama ta yi tattaki daga Amurka zuwa Ghana tare da tallafawa yara mata ɗalibai da kofin al'ada wanda mata za su iya amfani da shi har na wa'adin shekara goma ba tare da ya lalace ba. Ɗalibai ɗari hudu da hamsin ne suka ci moriyar kyautan. Na yau ne first din gani because wani ya gani ya ce eh, ya bin ga da kai ko kai ka using shi normal kamar da ke kake sa san fifa kake yawo kai ka using shi normal sunana alhassan salama ina zuwa school islamic senior high na ji abu da yawa batun kafinai mata da yawa wani kanana kanana abin da suke zuwa ciki duka ya yayin zartawar su da muryar amurka a gefen taron rarraba kofin al'adan amina takwaita ta ce girls here in ghana reached out to me and they told me that that they're not able to attend school. Iso gane ne ta tallafawa yara mata da kofin al'adan sabida sun tuntube ta cewa ba sa iya kammala karatu sakamakon matsalan al'ada sabida a duk lokacin da suke al'ada ba sa samun zuwa makaranta ta ce wannan ya sanya ta neman taimako tare da siya kofin ta ce ko da yake wasu 'yan kalilan ne ta rarraba jihohi biyu wato kuma sai tare da jihar gabashin kasar ghana za ta ci gaba da neman taimako domin fadadar rarraba kofin a ghana tare da kasashe masu fama da talauci a nahiyar Afirka. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Idan muka leka tarayyar Najeriya kuwa masu fama da nakasa a jihar Nijar Najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su ga yadda ba su samun tallafin inganta rayuwarsu daga gwamnati. Shugabannin masu nakasa sun ce duk da gudunmuwa da suka bayar wurin kafa wannan gwamnatin ta hanyar kada kuri'a ba su ga komai a ƙasa ba. kamar yadda sarkin makafi da birnin mina alhaji muhammad rabi'u ya yi karin bayani a wannan rahoto da mustapha nasiru batsari ya aiko mana na kasasu a jihar niger najeriya sun koka akan rashin samun tallafi domin ci gaba da inganta rayuwarsu daga hukumomin jihar shugabannin masu fama da na kasar dai sun ce duk da gagarumar gudunmuwar da suka bayar wajen kafa wannan gwamnati ta hanyar kada masu ruwan ƙuri'u a lokacin zaɓe to su kam an bar su a baya kamar yadda sarkin makafin mina alhaji muhammad rabi'u abdullahi ya yi ƙarin bayani. mun zaɓa kuma an zaɓe mu cikin kashi goma inda yana alhairi ne ba mu ga uku ba kasan shaidan da yake makiyi ne ga masu bukata ta musamman in ba don shaidan na makiyin mu ba ai mu mutane ne masu ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari. kana ne babu wani abu da kuka amfana musamman a siyasanci a nan jihar neja. ma amfana da wani abu domin an zo da gishiri ya tsaka ta fada ka sa baki ka amfana amma dai in son samu ne adalcin za a yi mana kamata ya yadda masu ido suka amfana da siyasa mu ma mu amfana. To shi ma dai sarkin guragun mina Malam Adamu Garba Igwe ya ce fatarsu gwamnatin jihar Niger ta samar masu da hukuma ta musamman da za ta rika kulawa da nakasassu a jihar Niger. Muna neman a bamu board na nakasassu babu duk korafa korafin da sarkin makafi ya yi inda Allah ya sa akwai ministry of person living with disability a Niger state duk wannan korafa korafen namu kaga za mu je can kamar yanzu ka ɗauka misali ministry mata women affairs yanzu duk macen da take da matsala ko lalura ba can ta yi ba to idan aka ce mu ma ga na kasassu duk wanda zai je makaranta ina yi can wanda bai da lafiya ina zai je can gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana nan tana tanadi akan samun samar da wannan hukuma a yanzu in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Maganan hukuma musamman wadda za ta kula da nakasassu a ainihin gaskiya a gwamnatance muna tunani na mabon fara wani kwakwara haka game da kirkiro wannan hukuma ba abinda muke kokarin mu yi yanzu a gwamnatance shine wannan ma'aikata da ke kula da nakasassu yanzu muna son mu kara inganta da karfafa ta domin a samu musamman department wanda yake zai kula da nakasassu da sauransu a najeriya dai akwai ɗaruruwan masu fama da naƙasa da ke gararan ba a kan titina musamman a yankin arewacin Najeriya domin neman na kaiwa baka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa. Jama'a masu assalamu alaikum. Barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin namu ta da fatar kun muni lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Inda muke jin wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da ake yi don ganin an kawo daidaito a tsarin ilimi a jihar Gombe. musamman ga yara marasa galihu da kuma ganin cewar sun samu ilimi daidai da kowa. Yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata watakila a ƙarshe ban san shawarar da zaka bai wa gwamnatin najeriya gaba ɗaya jihohin arewacin najeriya ba ko me ya kamata su yi idan bankin duniya ta tashi kamar sun cire hannunsu daga cikin wannan ganin wannan shiri zai iya karewa nan da shekara ɗaya ko biyu masu zuwa gaskiya muna ganin abun da ya kamata ya kamata jihohinmu da ma manya-manyan 'yan siyasunmu a samu wani abun da ake kira ko educational tax wanda za ana cirewa ko da kamfanoni ko kuma wani tsari wanda za a na adana kuɗi wajen ganin cewa an maida yara makaranta because in ka duba a kasashen da suka ci gaba za ka samu yanzu ko da irin sudan in ka ga sudan akwai babbar jami'ansu da ma azhar da ka gani jami'a ce wanda wakaf yake rike da ita ba wai gwamnati ba ne to akwai bukatan gwamnatoci a yi irin wani wakafi wanda za a zo ana duba yaran da ba su zuwa makaranta ana mai da su makaranta in kuma gwamnati ne ana duba kamfanonin da ake da ya zamana akwai educational tax da za ana cire musu wanda da wannan za ana amfani ana mai da yara wanda ba su da galihu ana mai da su makaranta in aka ɗauko irin wannan tsari din za ka ga in kuma aka yi abun da gaske ba mu na 'yan najeriya ba to za ka ga dai tsakani da allah yara da yawa sun koma makaranta kuma nan da shekaru kaɗan sai ka ga an yashe yaran da ba su zuwa makaranta wakafin azhar da aka yi da wasu manya-manyan jami'o'i a duniya gaba ɗaya ka ga har mu yaranmu na nan najeriya suna cin gajiyan wannan wakafin to kaga akwai bukatan masu hannu da shuni da gwamnati da a zauna a sake nazari in ma za a kira summit ne on educational reform na northern nigeria wannan abu ne wanda za a yi marabalale da shi kalubale dole ne akwai kalubale saboda in ka ga mu nan ba mu saba irin wannan abun da aka faɗa faɗa ba a duba na ƙasa a tallafa musu kuma wasu za su ga kaman ai saboda siyasa wani zai ga kamar a to ai ba jam'iyyar mu bane ba zai tallafa ba wani kuma zai ga ba zai iya ba da wani gudumawa ba to irin wannan kalubalen ka gaskiya akwai su wasu kuma iyayen sai to mu ba za mu tura yaran mu su zo karatun zamani ba wanda har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta din to kaga akwai a bukatan gwamnati ta shigo baki daya akwai bukatan su ma wanda suke da wannan fahimta na ba za mu bari yaranmu su shiga karatun zamani ba su gane cewa zamani ya yi nisa kuma in ba ka zo ka haɗu da zamani ba za ta tafi tabarka. ina fatan ka a dangane da wannan shiri da aka fara aiwatawa nan jihar gombe. to muna fata abu ya ɗaure ko da bayan wannan program a samu wani tsari wanda gwamnati za ta ci gaba da shi duk da daman akwai subeb wa hukumar ba da ilimi a mataki na farko suna da department na tsangaya akwai bukatan a karfafa shi kuma su fita su faɗaɗa su nemo taimako su nemo su assasa abubuwa da yawa wanda zai a za a tallafa irin wannan tsari da kuɗi kaɗan in kai mamaki abin da aka yi a shekara ɗaya na mai da yara to inda an yi shekara hudu ko biyar ko shida ana yi da da yawa yanzu yara za ka samu sun koma makaranta suna rubutu suna karatu to muna kira ga gwamnati da kowa ma ba gwamnati kaɗai za ta ma komai ba akwai bukatan mutane da suke da dama su masu shigo cikin harkan ilimin nan a samu a inganta shi kuma a bawa yaranmu saboda idan ba mu yi ba duk abin da yake jawo ta tashin hankali da rikici da uh, su boko haram su duk rashin wannan ilimi din ne amma aka samu wayar al'umma ko al'ummar da take inganta haka sai ka ga uh, mun samu nagartacciyar al'umma Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakon namu dr abdullahi baffa Ahmed garkuwa shugaban samar da tsarin ilimi na bai ɗaya a jihar gombe sai duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gratiam ni kuwa yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa. To da gaida Malam Yusuf, yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko na cewa matsalar tsaro da ayyukan kungiyoyi 'yan ta'adda a yankin Sahel ya raba dubban jama'a da garuruwansu. Mata sun koma zaurawa, yara ƙanana sun koma marayu. Allah kawo mana karshen wannan masifa amin daga Usman Shitu Mahuta. Sako na gaba ya fito daga Jamila da Fatin Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa ku faɗa wa maluma na addinin Islama cewa don girman Allah da manzon Allah su kara zage damtse wajen zuwa kasar mu addu'a tunda dai su ne wakilan annabawa mu kuma almajiransu mu tuba ga Allah mu gyara halayenmu domin mun fahimci wayannan masibu kullum kara ta'azzara suke yi a ƙarshe muna roƙon Allah ya azurta mu da arzikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da gwamamme don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakon mu na gaba ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa ya Allah muna ta wasali da sunayenka 99 daga kawo muna saukin wannan matsalar rashin tsaro da muke ci gaba da fuskanta ganin yadda lamarin a kullum sai ƙara da yake yi da fatan Allah kawo muna mafita nan ba daɗewa ba sako mu na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau ya ce to mun ji shugaba buhari ya baiwa jami'an tsaro umarni su murkushe barayin daji a jihar mu ta nija to sai mu ce allah ya sa hakan ya yi tasiri domin dai mun daɗe muna jin haka a ƙarshe kuma mu ji shirin to madalla yanzu kuma ga maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar barnar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Aman wutar ta haddasa toka a tsibirin ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun Tonga. Jami'ai a Australia da New Zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar barnar da ambaliyar ta haddasa akan shaguna da gidaje a bakin tekun. Da yammacin jiya Lahadi 'yan sanda a Birtaniya suka sanar da kama mutane biyu gane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. 'Yan sandan garin Greater Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa bangaren 'yan sanda da ke yaƙi da ta'addanci ya kulla wasu matasa biyu a kudancin Manchester kuma har yanzu suna tsare ana yi masu tambayoyi. Babu dai wani bayani akan ko ana tuhumar su da wani laifi. Afiya Siddiki wacce ta kware a fannin kimiyyar kwakwalwa 'yan Pakistan da ta yi karatu a nan Amurka. wadda kuma aka yanke wa hukuncin zama gidan yari na shekara 86 a amurka saboda ta yi kokarin kashe amurkawa a afghanistan ita ce wadda mai garkuwa da mutane a jihar texas ya buƙaci a saki a ranar asabar ana tsare da Siddiki ne a gidan yaron gwamnatin tarayya da ke jihar texas Ƙasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya rigakafin yara na kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafi dubu ɗari da ashirin zuwa cibiyoyi ɗari biyar a faɗin ƙasar a cewar ma'aikatar lafiyar New Zealand. A wata sanarwa shugaban shirin bada rigakafin COVID-19 na ƙasar Dr. Anthony Jordan Auckland ya ce yin rigakafin yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba wasu za su yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar covid-19 yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga daukar cutar su kai wa 'yan uwansu a gida da ke tattare da haɗarin kamuwa da ita. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke kenan agogon Gada da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibrin domin rasuwar ɗansu Yakubu Tambaya Jibrin tsohon ma'aikacin asibitin kwararru na garin bauchi wanda ya rasu a ranar asabar bayan gajeren jinya za a yi jana'izar shi gobe talata a garin bauchi gaisuwa ta musamman gabatar shi linda da yar shi comfort allah ba dangi ɗaukar jimirai wannan rashi kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto labaran duniya da kuma daniel brown da ya haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Baba ya ku makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.